أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ranar ɗaya a watan sha'abana watan takwas hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya zo daidai da ranar 14 a watan uku watan mars shekara ta 2021 allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haɗuwar fuskokinmu a wannan masallaci na alhaji salisu ma'azu da yake unguwar yan kaba haɗe jarot daura da yan turmi nasarawa lokar gammata a cikin birnin kano a tarayyar nigeria inda muke gabatar da karatun tauhidi daga littafin mukutasarul aqida al-islamiyya na ashek muhammad bin jamilu zainu a baya mun yi darussa ɗaiɗai kamar yadda 'yan darin fikir suka ce darasi na talatin muka yi satin da ya gabata kenan yau za darasi ne na 31 darasinmu na 30 mun tike shi ne akan hal na tarukul amala za mu bar yin aiki mu dogara akan kawai abinda Allah subhanahu ta'ala ya kaddara ka sai Allah ya kaddara kai da aljanna ne ba sai kayi aiki ba in kuma wuta sai ma ba sai kayi aiki ba ko kuwa za mu yi amfani ne da irada shar'iyya manufa ta shari'a ba kauniya ba manufa duniya ta kasance wallabi kun fa minkum kafirun wa minkum mu'min wannan irada kauniya ce amma irada shar'iyya sai Allah ya aiko manzanni sai ya nuna baya son kafirci yana son imani yace man kafara fa alaihi kufuru duk wanda ya kafirta to sakamakon fa kafircin tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa zai doka wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun duk da suka aiki na kwarai kansu suka gyara mu hanya to za mu dogara da kaddara ne ko za mu bi shari'a wadda Allah ya aiko cewa baya son kaza yana son kaza wannan shine inda muka tattauna har ma karkashin hadisin da malam ya kawo muka tattauna ma yustafadu min al yau sabon karatunmu a shafi na 41 za mu tashi albid'atu fi din bid'a a addini wannan shine abin da za mu tashi za ka ce kalmar bidi'a za ka iya kallonta a yaren larabci sannan kuma ka zo ka kalle ta a shar'ance wannan ya sa akwai wani littafi almanazaratu wal adab na a sheik asali bin abdullahi wato sunan littafin kenan ta littafin yake cewa ta'ati madatu bid'u kalmar bid'a mai harafi uku tana zuwa filoga a yaren larabci ala ni an kai ɗauki kalmar bid'a a larabta ma kafin ka zo a shar'ance tana ɗan zuwa ne a bisa ma'anoni guda biyu Ya yace ma, ɗaya daga cikin ma'anonin A shai'u al-muhtariqu ala gairi misalin Shi ne da abin da aka ƙirƙire shi ba tare da an taɓa yin sa a baya babu kwatankwacin sa a baya kafin a yi shi babu kwatankwacin sa to a shar'ance sai a ce wannan abun bid'a ma'ana sabon abu abinda aka kirkire shi ba tare da an taɓa kwatankwacin sa a baya ba wannan fa muna magana ne a kalmar a yaren larabci ma'anarta yace wa minhu daga wannan ne ma qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da yace ma annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babba dan abdullahi farin jakada qul ma kuntu bid'an min ar-rusul kace ai ba ni ne farkon manzanni ba kaga a yaren larabci ake magana makanar bid'a shine abin da aka fare shi da ba a taba irin sa ba abin da bayyana maka haka Allah sai ce annabi ka gaya musu da suke ja da kai da manzancin ka to ai ba kai ne farkon manzanni ba sai amfani da wannan kalmar ta bid'a qul ma kuntu bid'an min ar-rusul ka ce ai ba ne farkon manzanni ba ana so ka fahimci kalmar bid'a a larabci ne abinda da ba a taɓa yin irin ta ba yanzu aka yi waje ala hazal ma'ana yace a bisa dai wannan ma'anar ta farko daga cikin ma'anoni biyu na yare qaulu umar radiyallahu anhu fadin sayyidina umar Allah ya kara masa yadda da yace ni'matul bid'a hazihi ce madalla da wannan bid'a lokacin da aka dawo ake haduwa a yi sallar tarawih kaga anan yana nufin wato yadda aka hada ake yi din kenan wa qailu wa qawlu gairuhu min al-a'imma da fadin wasu daga cikin magabata ka qaulu shafi'i mala yace kaman ka fadin imamu shafi'i da yace al-bid'atu bid'atan bid'a yace kala biyu bid'atun mahamudatun bid'at da ake yabawa idan an yi ta wa bid'atun mazamuma da kuma bid'at da ake zargin wanda ya yi ta fama faqa sunna imam shafi'i yace duk abin da ya dace da sunna fa huwa mahamud wannan abin abin yaba masa ne abin a yaba da shi ne wa ma khalafa sunna duk abin da ya saba wa sunna kuma sabo ne aka zo da shi fa huwa mazamumun yace wannan abin abin zargi ne to wannan yace shine ma'anarta ta farko a yaren larabci sai dai ma'anarta ta biyu har yanzu dai a yaren larabci yace tana daukar ma'anar at-ta'abu wal kalal ma'ana gajiya yuqalu abada atil iblu iza barakat fi tariqi ana cewa raƙumin abada ko abada atil iblu idan ya gaji ya kasa tafiya ma ya zauna to yake wannan shine ma'anar bid'a a larabci ko dai abin da aka zo da shi a bisa ba a taɓa yin irinsa ba ko kuma gajiya wani lokacin ana kiranta To wannan fa dai a larabta muka yi magana yace almas'alatu thaniya a dai wancan littafi da muka ambata cewa almanazaratu wal adab sunan littafi yace albid'atu thaniya bid'a ta biyu ko almas'alatu saniya shine ma'anar bid'a fi shar'i to ma'anar bid'a kuma a yaren shari'a an ake bid'a me ake nufi yace waradat fi sunna al-mutahhara ya zo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tsarkaka ahadithun nabawiyyah hadisan annabi rahama sallallahu alaihi wasallam fiha isharatun ila ma'ana shari ila ma'ana ash-shar'i li lafazil bid'a zuwa ga ma'ana ta shari'a ga lafazin bid'a famin zalika yana daga cikin hadisan da ma'anar lafazin bid'a ya zo a shar'ance qauluhu sallallahu alaihi wa sallama fadin annabin rahama daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi da yake cewa wa iyyakum wa muhdathatil umur ina muku kashedi da fararin al'amura ma'ana da sunan addini ina muku kashedi da fararin al'amura fa inna kullu muhdathatin bid'ah domin duk abin da yake fararre ne kuma da sunan addini to bid'a ne wa kullu bid'atin balala ko wa kullu bid'atin balala kuma duk kowace irin bid'a ine da sunan addini ne to fata saboda shi addinin ya cika ba a kirkirar masa wani abu wannan zamu zo mu karanta an mun da littafin malam haka wannan hadisi Imam al-Bukhari ne ya rawaito shi wa hadisu Jabir da kuma ya zo a cikin hadisin Jabir bin Abdullahi radiyallahu anhu a cikin kutuba da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yake cewa inna asdaqal hadith kitaballah hakika mafi alkhairin magana mafi gaskiyar magana in ka samu alqur'ani an gama maganar Allah wa man asdaqu min Allah haditha wa ya fa Allah gaskiyar magana wa man asdaqu min Allah qila sauraka fa inna asdaqal hadith kitaballah mafi gaskiyar magana shine kitabullah littafin Allah ta'ala wa ahsanal hadayi mafi kyan shiriya kuda muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharrul umuri amma mafi ya sharrin al'amura su ne fararen al'amura a addini wa kullum da muhdathatun bidi'a duk kuma abin da aka ce masa fararre ne to fa bidi'a ne inda da sunan addini ne yauwa ba a yi maka sabon keke ka ba abin hawa wannan ba za su kiransu bidi'a wani yanzu ya ce ai rigar da kake sa ba irin ta annabi ya sa ba na ka koma babban al'ada ita kuma al'ada kowace al'umma da taka kawai illa iyaka in al'ada ta bata ci karo da koyarwar addini ba shi kenan ta ci da abinta in ta ci karo da addini to in addini ya fi karfin komai sai a bar al'ada a rike addini amma idan al'adar mutane bata saba da addini ba sa kayan su yanayin su duk wannan babu ba ba a magana akan al'adar da bata saba da addini ba wannan kowace al'umma akwai kurfin inta. to haka in ana maganar bid'a ana maganar abin da ake yin sa da sunan addini to in ana maganar bid'a wannan ake magana to kullum muhdathatin kuma wannan bid'a da abin da aka fara bid'a ne dukkan bid'a kuma bata ce to wannan shine guda littafin to albid'atu din nan sai ce fiddini a addini kaga shi yanzu yana magana akan wacce da muka yi magana a Sai yake magana shi yanzu a shar'ance ba wai ta alogance ba ta yaran larabci ba wai abu na da yake na al'ada ba a'a wannan Allah subhanahu wataala misali ya ce ma kana hawa mota kai mana kalma dan bidiya To Allah ya ce wal khayla wal bigala wal hamira sai ce mai litarkabuha waz zina karshen aya sai ce mai waya khaliqu ma la ta'lamu yanzu a rayi a lokacin da wahayi yake sauka a sautin na hali sai ce walkaila wal bigala da doki da alfadari da daki wanda dilli tarka buha ku hau ku yi ado da su amma sai kuma Allah ce wa ya kalli kuma la ta'alamu na zama da halitta abin da ba ku sani ba shine su wa'ancan ba su same su ba a lokacin su babu jirgi ba ba keke ma sai ku yanzu sai aka fara aka yi keke aka yi mashin aka yi mota aka yi jirgi aka yi kumbo da sauransu wai kalli kuma la ta'alamu to raka wannan ba a kira ba za ka ba maka hujja da su a ce ai su ma bid'a ne a wai na ba babi bane na addini babi ne na ababar rayuwa da sauƙaƙa rayuwar kuma da Allah yake sauƙa mutane ni'imomin sa na'am to sai sai addini idan aka ce addini suka ce alwahayin ilahi alladhi yanzulu ala rusul wahayin Allah da yake wa manzanni ana kiransa addini al-ahkamu liman sharu'a allati tahkumu zawahirun nas hukunce-hukuncen shari'a da suke hukunta zahirin mutane zai yi aure a gaya ya bi procedure din da shari'a ta tsara neman yar ba a titi ya tare ta ba sai da ya fara da neman izinin mahaifanta bayan ya an ba shi dama ya nemi soyayya ana samun soyayya ba ba bata lokaci kawai sadaki abubuwan da aure yake bukata ba aure sai da sadaki sai da waliyi sai da shaidu sai da siga ya yayi to wanda in zai yi abin sa yake kan al-ahkamul mashru'a to kuma ana kiransa addini wanda ya rike sai a ce yana da addini sannan suka ce al'imanu billahi wal yawmil akiri wa bin rusul imani da Allah da ranar lahira da manzanni ana kiransa addini wanda ya imani da Allah ya imani da lahira tana gabansa yadda da manzannin Allah zai karɓa addininsa daga wajensu ya ce wannan yana kan addini suka ce wani abubuwan guda uku za a kiransu addini na ɗaya al'akamul masharu'a hukuncen hukuncen da suke shar'anta mutane kudin da kan shari'a ta ce yana kan addini imani da Allah da ranar lahira ya ce wanda ya imani da Allah da ranar lahira shi ma yana ne yana kan wato addini so sai ce to mahiyar bid'atu fi dini menene bid'a a addini shine tambayar malam da ya fara da ita menene bid'a a addini yace al bid'atu fi dini, bid'a a addini kullu ma lam yuqam alaihi dalilin shar'iyyin duk abin da ba a tsayan masa dalili na shari'a ba shi wannan shi ake cewa bid'a a ce yi za ka samu lada ka ce ina dalili a ce in za ka yi kai kawai ba ma san tambaya wannan abin sai ka ce a'a ba da ni ba gada a makwantai ba addini ba ne domin shi addini dan hujja ne ai mun yi da ku a cewa aika suna da hisabi shida na farko da ma hisabin da ake wa aiki ina dalili ina dan mafari ma'ana wa ya ce ai Allah ne ya ce ko manzansa ne to shi ne ba hisabin kowane aiki abu na farko da ake nema in aka ce yi za ka samu lada yi ibada ne to sai ka ce wa ce Allah ko manzansa in aka yi inda inda sai ka ce to duk da aka tantance dan kar in yi ba baɗi ba rai ko kar in gina ta shiga ta shiga ba in yi ban yi ba ni so nake in yi abin da zan samu lada kuma in je in lokacin babu lada wani malaminmu ya mutu Allah ya ji shi da rahama yakan wa a kirari yakan ce a kayan yaji ke kina kama da addini ke ba shi bace yace kayan yashi wai mutane da za su yi tafiya ko yake daukan guzuri na abin da zai ci a hanya wancan yasa aka yi masa lafiya wancan yasa aka daka masa fura wancan ya karbi kilishinsa ya ɓoye shi kuma kawai sai suka kwanansa da yashi ya ɗauka in aka zo ana tafiya ya fi kowa wahalar kaya kayansa ya fi nauyi in kuma aka zauna inda za a ci ba shi da abinci to haka shi wahala ya yake to wannan bai yake yi eh, to haka yake bada kira yake bai a kayan yashi ga wahala babu abinci so yace albid'atu fi dini bid'a a addini kullu ma lam yuqam alayhi dalil shine duk abin da ba a tsare masa dalili shar'iyyun ba na shari'a a shar'anta an rasa masa dalili qala Allah ta'ala yace Allah ta'ala ya ce munkiran yana mai inkari alal mushrikina game da mushrikai na bid'ahum bid'asu ya faɗa yana musu inkari yace amlahum shuraka'u ko suna da wasu ababen tarayya ne da suka sama Allah suka bar Allah so innan ba wanda suka sama Allah din suka bar Allah subhanahu wata'ala shara'u lahum min ad-dini su suke shar'anta musu yadda za su yi addini abinda suke shar'anta musu kuma malam yi azun bihin irin abin da shi Allah ba umarnin su su raka kake nan abin da ba umarnin shari'a to bid'a ne yanzu Allah ya yi wa mushrikai inkari ya ce amlahum shuraka'u ko suna da wasu ababen tarayya ne da suka sama Allah wanda su wannan ababen tarayya shara'u lahum min ad-dini su suke shar'anta musu abubuwan addini ma lam yu'azzin bihi Allah irin abin da shi Allah bai umarni da shi ba wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malala daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi da yan gidansa ya faɗa a cikin hadisi sananne a wajen mu man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya farar ihdad kirkira fararwa wani abu fi amrina a cikin al'amarinmu annabi ce al'amarin yana da wani abu sama da addini cikin addinin mu wannan fi amrina haza cikin al'amarin addinin mu wannan irin abin da wani ya zo da shi ya farar da shi ma laisa minku abu ne da da shi baya cikin sa shi yasa muka fara ma'anar muka fara da ma'anar bid'a samar da abin da dama babu shi to ma laisa minhu irin abin da ya fara da shi da baya cikin addinin ba cikin al'amarin mu wannan to wanda ya zo da wannan ya za a yi da shi karba za a yi hakuri za a yi sai annabi ya ce huwa raddun a a raddun an mai da shi ne malam ya buka bu ga bracket ya tafsir ya ce raddun gairu maqbul juyayye ne ba karbabbe ba ne rejecting za a yi ba za a karbe shi ba wani hadisin rawahu muslim shi arwayar bukari a arwayar muslim ta yi man amila amala wani malar ruwa da ya kata bukari ce ta muslim ta yi shi man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki amalan shi ya zo da shi na kira kowane iri komin girman aikin ko kyan aikin komin kyan aikin komin kankantar aikin amma laisa alaihi amruna ba umarnin mu a ciki sai annabi ya ce fa huwa radd shi ma dai amma yana kayan sa to shi ne hukuncin abin da ya zama farare ne a addini isa Allah subhanahu ta'ala dan ya nuna maka da aikin addini sai an yi da ilimi na farko dama addinin ma gaba ɗaya akan ilimi aka gina shi wahayin farko da aka fara yi wa annabin rahama salama da ilimi aka fara masa shine mai ikra kaga ikra ikra bismi rabbikal ladhi insana min alaq ikra wa rabbukal akram saboda da ilimi aka fara annabi adam da ilimi aka fara masa wa allama adam al a kulla sani ilimi Allah madaukakin sarki yace kul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna a suratul zumar kace wai za a daidaita wanda suke da sani ba da jahilci suke rayuwa ba ba da ka ba da waɗanda ba su da sani jahilai a daidaita su Allah ya ce inna ma yatazakkaru ulul albab sai a suratul isra'i ya ce wa man aradal akhirata duk wanda ke san lahira mai ina ma'ana san lahira ba ya fita lafiya a gaban Allah ba lahira mai gida biyu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ashabul yamini da ashabul shimali to an sai ya ce wa man aradal akhirata wanda yake san lahira yake san me kenan dama aljanna to ba da baki zai ta waka ba sai ce a laha ya tashi ya yi aiki don lahira to shi aikin ne ba na bid'a ba ba na naga ana yi ba kamar aikin nasa kamar yadda naga mutane suna yi nima haka nake yi a a wata a laha ayaha. ya tashi ya yi aiki amma fa sai sa'aya a irin aikin da ake dan a samu lahira kaga sai da ilimi ba da kama in hakan ma ta samu sai kuma wa huwa mu'min yana mai imani don wanda bai da imani dukkan aiki in yi in ya samu sakamako to ba lahira bane sai dai nan duniya nan arme ya bada sadaka ko ta kai ta miliyan ɗari ba dai a lahira bai samu sakamako ko da dai ana ya samu sakamako a lahira ba foundation at-tauhidu sassun ibada tauhidi shine sassun ibada in kana da tauhidi duk ibada da kai ta samu gurbin zama in ba ka da tauhidi ba ta da gurbin zama tauhidi shine kadai ta Allah yarda da Allah imani da Allah to babu to shi yasa sai Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura zamu gabatar ma mu gabatar da abin da suka yi na kwarai amma kuma haba'an mansura ne saboda babu tauhidi sai shi ta in arna yanzu yayi abin kirki ya samu yabo a nan duniya wala Allah Allah ya masa takayya a nan duniya amma lahira dai ba shi da komai dan ba shi da imanin da zai sa a karɓa shi sai a ba shi ladan lahira yake sa wa man aradal akhirata duk wanda ke san lahira to wata alaha ya aiki dan lahira shi kuma ba da ki da ka ba ba kai za yanki layin da kake so ba kuma kake dan lahira kake a'a ta aya to in zaka yanki layin da kake so za yanki layin da kike so za mu yanki layin da muke so kawai ganin dama ra'ayi mu ce kuma dan lahira muke so ai kamar muna cewa zuwan manzanni bai da amfani saboda amfanin zuwan manzanni su zo da samfurin saƙon yadda Allah yake so a bauta masa karɓa daga gare su isa annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya a hajjin kwana sai ce wa sahabbai ku zo anni manasikakum ku ku koyi ibadunku daga gare ni la'alli la a hujju ba da ani haza dan ba zan sake aikin hajji bayan wannan shekara kaga kenan daga manzanni ake samun samfurin in ka kauce manzanni ba idan zaka samu samfurin abin da Allah yake so a cikin al'ummar da ka tashi cikin ta in babu manzanni suka tafi kamar yadda babu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya in ka ba hanyar samun sakon sai ka je kan sahabbai da suka rayu da shi sai ba ga yadda aka yi in ka ce a kai yanzu babu sahabi a addinin ka to ba baka da addini eh, ba yanda za a yi wannan addinin yayi a duk wanda suka biyo bayan sahabai addinin sai babu sahabi ba zai yi ba saboda su sahabban su suka zauna da shi in daidai ce aka karɓi daidan a hannu sa aka fara karɓa aka yi ba ma masu daidan yanzu sai dai kai kai ma kai kokarin ma bin sawun su tunda an yabe su ka gane mai cin kenan hanyar su ita ce mai cin tunda su ne suka ba Allah ya yabe su ya karɓa a ba ma yaban su ba ya ma ba su aljannar da aikin zai sa ka samu su sun samu laqad taballahu ala nabi wal muhajirina wal ansar su wane ne sahabbai taballahu ala nabi da muhajirai da ansarawa su ne wanda sahabbai to haka su sai ka in dai aljanna kake so me suka yi Allah ya karɓi tuban su wanda aka karɓi tuban sa ba aljanna zai tafi ba me suka yi Allah ya karɓi tuban su kaga sai ka fi sawun Imam Malik tabi'i ne amma me yake cewa yace ba abin da zai kyautata karshen wannan al'ummar sai abin da ya kyautata farkonta to ya farkonta sahabbai kana cire sahabi ka da addini to ya ra'ayi su suka rayu da shi su ya cewa ku zo an nema na suka fi koyi ibada ku daga gare ni a hasali ma da su ya kafa hujja a wajen Allah cewa ya isar da Ka kasan yana daga cikin abin da ya kori ga annabawa kiyana annaba ba ha'inai bane Allah ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan manzo ka isar da abin da aka umarce ka da shi daga wajen ubangijinka ka isar Allah ya ce fa in lam tafa'al an fa baka isar da manzancin nan duka ba in ka isar da 99 ka rage daya fama ballakta risalat baka isar da manzanci ba sai ka cika duka wallahu ya asu muka minan nas duk abin da yake baka tsoro Allah mutane ne Allah zai kare ka kawai ka ci gaba shi yasa da yazo barin duniya din a hajjin ban kwana yace ala hal ballaktu hal ballaktu shin na isar da manzanci sabai sai ka sai Allahumma shahad Allah ka ce da na isar da manzanci kaga da ke da sabai ne ma Allah ya ce da ko da shaidar yan yau to har duk har yanzu ba gane ba za ka yi addini babu sahabi hadisin jabir ne an kuzu anni manasikakum ku koyi aikin ku daga gare ni dan ni daga wannan shekarar ba zan sake ba a wata ruwayar ce ala falyuballighi ba. Ya ce ku saurara wanda ya zo ya sanar da wanda bai zo ba to ai suka zo aikin hajjin ya kwana to ya ai to yace falyuballighi shahidul ghaiba wanda ya zo ya sanar da wanda bai zo ba wadda ka yi a hankali kada ka shiga fadan da ya fi ƙarfinka kamar yadda muke sha faɗa ana zagin sahabbai ko a ce wasu zuwa su da adalci wasu kaza ne wasu kaza ne yanzu shi Allah da yake laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar umumi gane sai bai ware mana wasu kai yanzu ka zo kana tsinta kana cewa da wani da wani ba na gari bane ina ka samu warewa ina ka samu damar in ka ji abin da ake ta shiga sharo ba shanu to wannan shine shiga sharo ba shanu in ka ji ana karan ba ko shiga yakin masu gari in an kashe shi ba komai ne ba to wannan shine shi Allah ya ce ya gafarta musu bare ka dauko irin ta Abi Huraira mata ya fi kowa yawan hadisi shi kadai Abi Huraira in ka soke shi ka ce ba adali bane ba kaza bane yanzu ka ga hadisansa sun zama ka rusa su to kana rusawa sallar ka sai ta canja domin akwai hadisa a biyu kuma an riga an ce ba adali bane haka sai a zare ana zare ka hanta rukun ka ba haka zai zama ba sujjarar ka ba haka za ta zama ba bare wasu wasu hukunce hukunce to akwai matsala sai kai kokari ka kiyaye sa muke cewa kullum mutane su daina kallon matsalar da ido daya yawwa shi su irin masu wani ra'ayi akwai manufarsu addinin suke so su rusa to zaka in ka rusa sahabbai to suka zo da addinin kana ce kana gama fata fata da sahabi kai kana ganin aiko sahabi to shikenan to kaga duk abin da ya rawaito ma kuma yanzu an aje shi to shikenan zai zo ibada ka yi da sanja banna ta yi dama nan ake so a yi kamar yadda dakta ya ce yanzu shi ne wannan maganar ba ya in ka ce masa to zo yi sallah amma ba a sallar kar a ga wani abu na hadisin bukari na hadisin abi huraira a sallar kar a ga wani abu na hadisin anas da yace ba ma anas to sallah ba za ta yi ba a wajen sai dai ya zo da wani samfurin amma dai ba wannan ba to kaga wani lokacin ba sai kai kirari ka soka ma kanka wuka kai da kanka baka sani Allah ya kiya to wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'min yana mai imani to duk wanda suka zama haka sai Allah ya ce fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura mutum cikin da ya da surutu a kusan kunne na wa ula'ika kana sa'ayuhum mashkura irin su ne sa'ayuhum wato aikin su zai zama abun godewa a ranar tashin alkiyama saboda haka annabi ya ce man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki laisa alaihi amruna wanda babu umarnin mu ciki fa huwa raddun to an mayar masa tambaya ta bi da malam yayi yace hal fi din bid'atun hasana shin a cikin addini akwai wata bid'a da za a ce yi eh, wannan bid'a ce amma kuma hasana ce kyakkyawa ce to sai malam yace jawabin amsa laysa fi dini bid'atun hasanatu yace in dai da sunan addini ne da sunan ibada za a yi yace to ba wata bid'a kyakkyawa wa dalilu dalilan haka qauluhu qaulullahi ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da yace al-yawma akamaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a suratul maida wannan ita ce aya da wasu malamai suna ganin ita ce aya ta karshe da ta sauka bayan annabi ya ce a wancan hajjin bankwana, ya ce sahabbai su shaida ya isar da manzanci sai Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addini addini ya cika wa atmamtu alaikum ni'mati na cika ni'imata a gare ku annan wata ni'ima ake nufi ta cika saukar wahayi amma kullum ni'imomin Allah ta bi karuwa ce anan ana nufin saukar wahayi ni'ima ta wahayi ta cika wa atmamta alaikum ni'imati wa raditu lakum al-islam dinan na yarda muku addinin musulunci shine tsarin rayuwa abun bi shi ta ce inna dina inda Allahi al-islam in dai addini ake batu kuma a wajen Allah wanda Allah ya yi su kamfin ya yarda da jinin fauki saba isamawa daga sama da samman bakwai to al-islam ne musulunci kisa ma ce wa man ta ji al-islam dinan duk wanda ya bukaci ya bi wani abin da ba musulunci ba a matsayin addini yana ganin ya zaɓa mu makar sai rayu akai ya mutu akai rayu abin da yake so san rai ɓacin rai falon yi kubala ba a karɓa ba wa huwa shi wanda yabo wani abin da ba addini wa fil akhirati in ka tafi babban birnin tarayya kiyama neman sa to tafi ajin tabako min al khasirina yana cikin tabako Allah ya kiyaye da ka addini shine musulunci sun ce kalmar musulunci a yaren larabci abin take nufi al-inqiyadu wal khubu'u li amri al-amiri wa nahyihi bila israbil haka abu al'ala al ya faɗa a cikin littafin sa mabadiul islam Ya ce kalmar musulunci a ranar shine inqiyadu jawuwa ne kauya ne amril amiri ga umarnin mai umarni wa nahyihi da hannun sa ba bujurewa ce wani alarabce an aka ce talamta lahu ayya ne kauyansa a gare shi da mun ake nufin ya zama raƙumi da akala a hannunsa mana sai da ya da shi ya ce ya zauna ya zauna ta zauna ta zauna ta tashi tashi ta fita ta kwanta ki kwanta ki bacci ta ya bacci to duk wanda ya zama raƙumi da akala a hannunka sai ba a balarabe sai sai asalama laka ma'anar kalmar islam jawuwa da mai kawuya ga umarnin mai umarni ko hannuwa da hannunsa ba bujurewa sai shi abin ala ala mudu ya cewa wasu miyar dinu na bil islami to mu ma an kira addinin mu da suna musulunci a shar'ance li'annahu ta'atu lillahi bila israbi saboda yiwa Allah biyayya ne ba bujurewa su da da ma'anarsa a yaren larabci da ma'anarsa a musulunci suna a shari'a suna wa juna shigar gizagizai shi za ka ji malamai suna cewa huwa istislamu lillahi bi tauhidi wal inqiyad lahu bi sa'ati wal khulus min shirki wa ahli shine jawuwa ga Allah ta hanyar kaɗaita shi mai ka masa wuya ta hanyar biyayya da keɓance shi daga abokin tarayya da masu sa masa abokin tarayya wannan shine ma'anar wato musulunci to Allah ya ce wa raditu lakum islama addina na yaje muku na zaɓar muku addinin musulunci ya zama shine addinin ko abun bi mun yi mun yi faɗi ma'anar addini ko a baya yawwa suratul ma'ida aya ta uku lokacin da wannan aya sauka sabai sun tafi suna ta murna kamar su yi biki saboda addini ya cika ni'ima ta cika me yasa su suke murna da kafin wannan ayar suna iya suna wani abu sai wahayi ya zo a canja to ba su abin yake damu ba su ai asalama sun mai kauya da abin da aka ce daidai ne to amma kafirai da mushrikai suke mutu izini in aka musu sani da suna kallon baitul maqdis suna sallah sai aka da annabi ka'aba da ya fito millati alaikum ibrahim da aka fakanci ka'aba sai mushrikai ne da amma bani muhammadi me yasa muhammad sallallahu alaihi wasallam ya amuru ashabahu bi shay'in ya umarci sahabansa na abu ya anhu gadan gobe da ya ce baki ka sai addinin ma wasan yaran yammaci ne Allah ce kulin lahil masharik wal magari a ce musu gabaci da yammaci na Allah saboda haka to wannan ne yake damun sabai in ana musu wannan hijirin an musu wani canji to yanzu da aka ce addini ya cika kaga abin da suka sani shine ba mai musu wani izgili kuma to wannan su yasa suke murna sai ga suka sai na Abubakar shi kuma yana kuka manya gatan wata lima tabaki fi waqatil farhi was surur ya kake kuka lokacin murna da farin ciki addini ya cika ya kalle su ce ala ta'lamuna ya ce da ma hanyar ba ku san ba annahu iza tammal amru bada bada'a naqasu idan al'amari ya cika to kuma tawaye ce za ta fara kukan ba da misali kada shi kwalba ta suwan wata roba kana tura ruwa a ciki sai ta cika sai ka ci gaba da zuba ruwa me zai faru na ciki zai iya wani idza tammal amru bada na kasu duk abin da ya cika to to waye sai kuma inda ba tun da yanzu ba zan san karuwa sai sai ta ji a baya kuma sai ce to ni na ji kancin rabuwa da annabi a saukar wannan ayat sallallahu alaihi wasallam an aiko shi da addini kuma ya ce addinin Allah ya ce ya cika addinin har shi ma ce ku shaida Allahumma shahad yace na ji kancin rabuwa da annabi a saukar wannan ayat ya kuma kallon kallo a aikuwa aikuwa sai aka da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da sai na abubakar ya ce annabi nan take ce sadaka abubakar abubakar ya yi faɗi gaskiya ta su ma ya kamata su gane aka yana cewa ku zo kum a arwayat jabir ku koyi aikin ku daga gare ni alli la ahujju ba'da ami haza dan bana jin na sake aikin haji bayan wannan shekara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam ya kawo wannan ayani dai na maka ba wata bid'a mai kyau shi kuma addini saboda addinin ya cika to za a kawo wani abu mai kyau ne kuma daga baya kaga ba zai yiwu ba yasa ya kya maka yace ma an hal abida akwai bid'a mai kyau yace a ba wata bid'a mai kyau a din dalilin sa yace wannan aya ta uku a suratul maida Allah yace al yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku wa atmamtu alaikum ni'mati na cika ni'imata a gare ku wa raditu lakum al-islam dina na zabar muku musulunci a matsayin tsarin rayuwa wa qala sallallahu alaihi wa sallam yace manzo Allah daraja da mutane Allah tabbata a gare shi yace wa iyyakum wa muhdathatil umuri ine muku kashedi a ku da fadarin al'amura fa inna kulla muhdathatin bid'atun ku sani dukkanin fadarin al'amura fa bid'a wa inna kulla bid'atin ku sani kuma kowace bid'a dalalatun bata ce wa kullu dalalatin kowane bata kuma finnar wuta ne fa sai mustahili ne wani hadisi rawahu nasai wa gairuhu imam an-nasa'i da wasu sa suka rawaito wannan hadisi fakara din mu ta zamu kwana akan ta malai yace anwa'ul bid'i ad-diniyya wato nau'o'in bid'a a addini dibba mai yace ba wata kyakkyawa to kuma an kago amma hukuncin su ba iri ɗaya bane shine abin da zai nuna maka wannan din da yake faɗa yace albid'atul mukaffara a bid'ar ma a kirkirar wani abin ma na addini akwai abin da an ga kirkiro shi kaga kafirta mai kafirtarwa kamar ne in za a yi addu'a in za a roƙa wa za a roƙa annabi ya cewa ibnu abbas wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah in za ka yi roƙo ka roƙi Allah in za ka nemi taimako ka nema a wajen Allah sai ce to yana daga cikin bid'a da take kafirta mutum ka du'a il amwat kamar wasu kirkiro kawai mu je muke roƙon matattu a kaburbura wani fa ne mai sauki musamman in kana cikin birni ranar juma'a ka je makabarta cikin birni dan dole ko dan ina ne ka gani wani ya nazar sa kansa kawai duk juma'a sai ya wani ma da zuwa zai yi ziyara ta sunna yi wa nasa addu'a amma wani kuma wajen na kabarin zai je ma na'am eh, eh. roƙonsa shi ne abin da ake magana hidima kenan to bid'a mukaffara kenan irin ta ce mana yake magana kaga wannan ba addini bane yace ayi to kuma an je ma ana yin abin da in banda Allah ba a wa komai roƙo in za ka roƙa annabi muka ce annabi ya ce ka roƙi Allah ba wanda aka yi duk wanda ka roƙe shi yanzu ka mai da shi ubangiji kai shirka to kun gani ko aul ga'ibina ko kuma roƙon wanda ba su mutu ba amma ba sa tare da kai ba roƙo ba ne na damar da Allah ya bashi alhaji Allah ina buƙatar dubu goma kaga wani ayi roƙo ne na damar da Allah ya bashi da Allah in ya ban ma in ce addu'a ta ta ci ne nake nufi da Allah da na roƙa ya amsa ya sa ya bani ba haka nake nufi ba kaga asali Allah na dogara ne yauwa shi wannan wani abu ne da Allah ya sa a ta hannunsa amma a ce shi din kake so ya baka dan Allah babu dan abinda in banda Allah babu da ake roƙa kake roƙar amma irin wannan da namura da misali wannan sila ake cewa zuwa zan ce Allah ya taimake ni ta hanyar wani ba haka ake cewa da Allah ne asali amma da shi ba zai yi koma ta sama ba sai ka aiko wanda zai taimaka maka yauwa to ko ga'ibi na wanda ba sa nan ka kira wanda baya nan irin abin da kuma ba dan adam baya yi ko da yana yi ko in baya nan ya zai maka shi Allah ne in yana gidansa baya kasuwa in yana kasuwa baya asibiti in yana asibiti baya kamfani yana guri yana nan inda yake in ba a nan kake tare da shi ba za ka tsaye maka shi ba Allah bane ta ba wuce yake ba Allah musirru bane ai alimu sirri ne shi ba alimu sirri bane masanin sirri ya da gobe ba wuce bai da shi Allah musirru shi ba Allah musirru bane eh. saboda haka wanda baya nan bai halatta ba wannan bid'a ce take kafirtarwa wal isti'anatu bihi ko neman taimako in za ka faɗa wani haɗari ka ce inna lillahi sai ka ke koma wa Allah istirja'i kenan. amma wani zai faɗa haɗarin kuma sai ce shehu da bello to kaga shehu da bello zai iya hana shi faɗuwa wani malami shi ma ya rasu mara rabi da wala yana wa'azi ya ce wai jaki ne yake da tutsu da kuturu yana shehu a gaza shehu a gaza jakin nan sai da jefar da kuturin nan yana yin fom ya ce shehu bari ma <laughs> to ka gani dama can Allah ya kamata ya kira yau kazan Allah ya kira ko jakin ya kada shi sai Allah sa kafara ne Allah yana da hikima ta komai amma shehu ya kira shehu ya kada shi kaga ba fara ga kuma wani layi da yabi ka kaulihim almadadu ya sayyade fulanin taimako agaji ya sayyadi wani haka suke cewa mutum ya je jirgin kabari yana ta a agaza a taimaka shi ne almadad ya sai ya bi fulani ya shugaba wani wannan ita ce nau'in bid'a ita wannan duk in kai ta ta kai ga kafirci hukuncin ta ya kai ga kafirci irin wannan bid'a na biyu al bid'atu al muharrama da take haramun ne ka tawassuli ila Allah bil amwat kaman tawassuli zuwa ga Allah amma kuma bil amwat ai tawassuli a shari'a hanyoyinsa guda uku ne ko dai ka yi tawassuli da aikinka na kwarai ka tashi ka yi kiyamar lalafin ka ya Allah ya Allah kayan nan Allah ka sa su tashi Allah ka sa su shiga ko da karatun za ku buga na yan kasuwa ne Allah ka sa su shiga ka ga yanzu kayan aikin kwarai kake tawassuli da wannan ibadar Allah ya biya maka bukata hanyar tawassuli ta biyu addu'ar wani mutum da kake kyautata masa zato wani nagari ne sai mala sa ma addu'a wani muna barar addu'a wani masallacin gaba ɗaya zai ce ga bukatar sai yana so a sashi addu'a kaga yanzu tawassuli ke da addu'ar bayan Allah wani hanyar tawassuli ta biyu kenan hanyar tawassuli ta ƙarshe ita ce bi asima illahi alhussuna da sunayen Allah kyawawa arziki kake nema ya razzaku ya razzaku yanzu ka kira sunan Allah ar-razzaku kana neman ya alarga kana tawassuli da sunansa ilimi yake ne wace ya alimu ya alimu jarabawa zai zana ya nasu ya nasu nasara yake nema ka gani to wannan shine nau'o'in tawassuli guda uku kana ƙetare ukun nan to ba na shari'a za ka yi ba inda na shari'a ne ɗayan ukun nan ko kai da aikinka na kwarai suka ce rabbana inna na sami'ina munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna ya ubangiji mu mun ji mai kira yana kira da a zo a yi imani ku yi imani wai ita sai muka yi imani sai suka ce rabbana faga firmana sai suka yi tawassuli da imani to Allah ka gafarta mana zunubanmu to tawassuli da aikin ka da kai kenan kamar wanda da ya mun lalle ya tawassuli wani sadaka zai bare ya tawassuli da ita ke tara yara ya basu ku ce Allah ya karba ko kuma addu'a akan abu kaza wani ba ce ga sa ya yi tawassuli da wannan abin da wannan ibada kai ibada kai tawassuli da ita ya halatta kai aiki kai tawassuli da shi ka nemi wani bawa na gari ya sa ka addu'a ya halatta mutumin ƙauye yana kauye ya taso ran juma'a ya zo annan ma yana hudu ba ya meki yace ya rasulullahi halakatul amwal wan qata as-subul dukiya ta halaka abin da yake nufi fari an yi shuka ta kone hanyoyi sun yanke babu kai kawo sai ce roƙa mana Allah ruwa kaga yanzu tawassuli yake da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya daga hannu yana addu'a ana ganin hasken hamatarsa bai aje hannunsa ba sai da hadari ya haɗu bai sako da kamun ba sai ga ruwa yana biyuwa ta gemu sai yana tuka saboda yanayin irin murfin masallacin su ba irin na yanzu bane a ga yace yi da addu'ar annabi aka ce ruwan nan sati aka yi wasu malamai suka ce shi din ne da sati zo suka ce kuma wani ne ya sake mekewa yace ya rasulullahi ruwan nan yanayi mana banna annabi sallallahu alaihi da ya sake daga ne ce Allahumma hawalaina la alaina ya Allah a gonakin mu za a yi ba a kan mu za a yi ba a ganin tawassuli ne da addu'a to ya halatta da kuma tawassuli da sunayen Allah da sufofin to wannan sune nau'o'in sa so da ka albida atul muharrama ka tawassuli ila Allah bil amwati wasu salati ila kuburi ko kuma ta kabarin sa a gaba kana sallah ba a so a fuskanci kabari ana sallah wal bina'i alaiha ko kuma yi wa kabarin gini mutane suke shiga kaga alhaji ya ya gansu da juma. ai ba abin da ba za ka gani ba la ilaha illallah la ilaha illallah subhanallah abu na uku albid'atul makruha bid'a a barki a barki amma ka salatu zuhuri ba'da juma. kamar mutum yayi sallar juma'a kuma je sallar azhar kuma yana ganin addini yake shi bai da juma'a ta wakilta azhar kawai in sun an sa juma'a sai ya ji yayi azhara to yake ga wannan bid'a ce makruha wa rafa'i sauti bis salati wat taslimi ba'da al azan da daga murya ake salati da sallama da yawa annabi salati bayan kiran sallah irin wanda bayan ya gama kiran sallah kuma a cikin da Allahumma rabbi hadhihi da'awatu tammati wa salatu qa'imati har akai karshe amma umurin duniya amma al'amuran duniya kalmukutar ati kamar sabbin abubuwa da ake zuwa da su yanzu wai ka an kace bid'a ce to araba kada ita mai daga cikin wahala dama kai baka ce addini ba ce kawai ta hanya ce ta sauƙin rayuwa yawo inda addini ce yanzu kana da ladan wanda ba shi da ita ke ko ka kai maka baka san wannan ba sai dai in amfani kai da ita kai wani abu na addini, amma dai ita din mallaka ta yin amfani yin maganarka wannan baya cikin al'amura na addini amma in ka yi amfani da ita ka yi amfani da ita ka shirya wa'azi ka yi amfani da ita ka ji wa'azi yanzu ka ga wata abin addini ne aka yi kai da ita ba ita ce asali ba to wannan shi ne ake amma al'amura kirkirarru wa gaira ba za la tubi kallo da bid'i addini wannan baka so a cikin wata bid'o'i na addini li qawlihi sallallahu alaihi wa sallama saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama an antum a'lamu bi umuri ku ko kuka fi sanin al'amarin addinin ku rawahu muslim an abi huraira yanzu wannan magana kawai yanko ta kuka su sana al'amarin addinin al'amarin duniya ku afwan al'amarin duniya ku afwan in baka san asalin hadisin ba ai ba za ka fahimci wannan karatun ba to shi yasa kawai illa rasi da zaka karanta kawai ka zo ka ji zaka karantar da mutane ai kaga shi yasa shi karatun addini dole sai ka san shi wani abin da ya faru annabi da aka yi hijira sallallahu alaihi wasallam aka zo madina sai ya da mutanen madina suna kilili a ɗako ganyen dabino namiji a ɗaura wa mace sai ta yaya da na biyu ga suna haka sai ta shi yana gaba sai sun yi haka to ya rasulullahi ya faɗa saboda haka kawai sai ba a yi ba wannan shekarar kowa sai aka yi ba a yi kirni ba sai ba a yi ba sai kuma dabino bai yaya ba a shekarar suka da suka ya rasulullahi kilin nan da kace kar a yi da kuma sakamako ya zama positive dabino bai yi ya'ya ba shi ne sai annabi ce antum a'lamu bi umuri dunyakum ku tafi ku yadda kuke kuka kowa sanin al'amarin duniyar kake nan ba abin da ya tafi ibada bane addini za ai sai antum a'lamu bi umuri dunyakum ku kan fi sanin al'amarin duniyar ku ku je ku yadda kuke yi amma ka zo babin addini to shine zakaran da aka tuno da addinin ba wata ibada da za ta yi maka in baka biyo ta hanyar sa ba yasa in aka zo ana maganar addini Allah zai baka wa ma diku anil hawa in huwa illa wahayyuha amma an ababin mutuntaka ne shi ma yana da ra'ayi wanda duk akan sami irin wannan a rayuwarsa an zo za a yi yaƙi aka zo yi sansani a wani guri sai na umar ya ce ya rasulullahi wannan zaman naka anan wahayi ne ko ko ra'ayi ne wahayi aka ma mu zauna a nan ko ko ra'ayi ne annabi ya ce wahayi bane ya ce to ba gurin zama bane al'aidar yaki nan ba gurin zama sai annabi ya tashi ka gani to akwai irin wa'innan wato abubuwa din Allah ya dace da wannan shine karshen karatun mu na yau abin da muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abin da ya zama kuskure ka da ku da assalamu alaikum sai a kira sallah kafin tambayoyi masu waya ku